الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يو إن شاء الله منا إشرين دشيدة رمضان ألب 26 ga watan Ramadan 1441 hijiriya kuma yau 19 ga watan biyar dubu biyu da ishirin daidai miladiya wannan shine darasinmu na ashirin da biyar a darasin tafsiri da muke a cikin wannan wata mai albarka kuma darasinmu na goma sha ɗaya a cikin wasafati saffa suratul safati yau za mu tashi aya ta ɗari da talatin da tara fatan Allah subhanahu wa ya karba bana ya sa mun bude daren 27 da na e to to haka ne aya ta 131 amma muna da dan bashi kadan a baya na aya ta na'am to 135 ƙwarai da gaske ina ganin sai mu ƙara karanta aya ta 135 ɗin sai mu yi bayani shi kenan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون Ubangiji subhanahu wata'ala ce wa inna lutan laminal mursalina hakika annabi lutu tabbas yana cikin manzanni da aka aiko idna jainahu wa ahlihi ajma'in lokacin da muka tserar da shi tare da ahalin gidansa baki ɗaya muka tserar da su daga sharrin mutanensa. da suke aikata mummunan alfasha illa ajuzan wacce ba mu tsere ba kawai a cikin iyalinsa ita ce tsohuwa matarsa kenan tilgabiri na tana cikin wanda aka bar su a cikin garin saddum azaba tartsa da su sun madammar na al'akari na sannan ragowar da ba iyalansa ba wanda ba su imani da shi ba su kuma muka darkake su gaba ɗaya wa inna kum latamurruna alaihim musbihina to ku larabawa da ake baku wannan labari wanda a da ba ku san da labarin ba Runa alaihim kuna hucewa ta garinsu musbihina wataran da safa wabin laili ko kuma da daddare saboda daga garin makka idan za su tafi rihlatus saifi zuwa garin sham to suna hucewa ta albaharul mayyit ta gefen joda to inda za su wuce ta wannan wajen kuma za su ga a lokacin akwai ruwa kila bai cinye wurin da aka kifar da garin nasu batun da garin nasu bayan Allah ya sa mala'iku sun ciri garin gaba ɗayansa sun yi sama da shi har sai da suka je dab da sama ta ɗaya har sai da mala'ikun sama ta ɗaya suka fara jiyo kukan karnukan garin saddum ɗin garin mutanen annabulot sannan aka juya garin sama ta dawo ƙasa ja'anna aliyaha safilaha samanta ya koma ƙasanta sai aka sauko da su aka kifar da su kuma sai aka tsaga ƙasa sai gaba ɗaya garin da gidajen da komai sai suka nutse a cikin ƙasa sai kuma aka dinga saukan musu da ruwa na tsakon kwani daga ubangiji su ba wata alawa amtar na alai mai jaratan min sijjinin mandud musawwamatan inda rabbi <coughs> haka Allah ya ci gaba da yi musu azaba to wannan ɗabi'a ta su kamar yadda muka karanta jiya maganar ibn al-qayyim Allah ya jikansa da rama a cikin adda'uwar dawa da ya faɗi cewa bayan kafirci ba wata ɗabi'a mummuna da ta kai ɗabi'ar aikata irin wannan aiki na mutanen annabi lut to kuma yau da gobe ma ta tabbatar da cewa wannan aiki irin matsalolin da yake haifarwa Allah ne kaɗai ya sani daga farko dai daga cikin matsalolin da za mu iya fahimta shine wato <coughs> yana janyo fushin Allah akan waɗanda suke aikata aikin da kuma akan garin da ake aikata aiki domin hakika irin matsalolin da muke fuskanta wanda muke jin ƙanshin cewa a ciki akwai fushin Allah a ciki a ɗori akan ragowar nau'o'i na alfasha da muka san ana aikatawa zinace-zinace da cin riba damfara ha'inci to akwai wannan aikin mutanen annabi lotu sannan <coughs> bayan nan duk wanda aka jarrabe shi da wannan aiki irin na mutanen annabi lotu to ana masa tsoron mummunar cikawa domin yau da gobe ta tabbatar da cewa masu irin wannan aikin ba su cika yin kyakkyawar cikawa ba za ka gansu sun yi mummunar cikawa sannan duk wanda aka jarrabe shi da irin wannan musibar to baya iya ganin banna ya hana kowace iri ce. sawa'un an san yana yi ko baya yi saboda yana da jin rauni a ransa cewa wannan in musulmi ne kenan cewa to duk wata ɓanna da zai hana a yi to ai shi yana yin wacce fita sannan kuma yana janyo saukar jarabawa iri daban-daban duk mutumin da Allah ya jarrabe shi da irin aikin mutanen annabi Lut to wani dan kasuwa ne wallahi ka je ka bincika kasuwancinsa za ga yana yawan gamuwa da asara iya faɗa ne ba sa yi sannan in ma'aikacin gwamnati ne da wuya ya gama aiki ba a kore shi ba ko kuma bai gamu da wata jarrabawa ta musamman ba to galibi wasu ɓoyewa suke yi ne ba sa faɗa to sannan kuma a yaɗuwar irin wannan ɗabi'ar a cikin gari takan haifar da wato ƙarancin samun waɗanda za su auri mata kuma da yawa daga cikin musibin da suke faruwa suna faruwa ne sakamakon wahalar auruwa da mata suke yi duk garin da matan da suka isa aure suka yi yawa ba su samu sun yi aure ba to za ka ga ana rasa wato abin da ake cewa da turanci ana losing control ana rasa samun damar da za a iya sarrafa su yadda ake so wajen tarbiyyarsu domin in mata suka taru sun kai manzali ba su yi aure ba da yawa to da yawa akwai abin da hatta masu kula da su ba su da aminci akan cewa za su iya wato shawo kan matsalarsu a waɗansu wuraren ko in sun tafi makaranta ko in sun tafi biki ko in an tafi an basu su kaɗai kuma duk inda wannan aikin ya yaɗu to za ka ga kuma wato ɗan uwan tagwai ɗinsa na mata shi ma yana yaɗuwa to wannan idan ka ɗauki social ah, matsaloli kenan matsaloli na na zamantakewa da shi wannan ita wannan ɗabi'a ta aikin mutanen annabi ludu take haifarwa alhamdulillah gaskiya muna cikin godiyar Allah subhanahu wataala har izuwa yanzu da muke muku magana duka al'umma ba wai sai al'ummar musulmai ba tana ganin kyamar wannan aikin kuma duka al'umma tana kirga shi a matsayin aikin masha'a hatta masu yi din ma in ba yanzu ba da rashin kunya ta rashin kunya da har a Germany da wasu ƙasashe kamar su Amerika aka halasta auren jinsi to duk da haka su ma din suna fama da abin da ake kiransa discrimination discrimination duk inda suke ana ɗan jin cewa kamar ba daidai suke da ragowar mutane wannan masu fitowa kararra kenan sannan mu anan nan ƙasarmu ta hausa duk mutumin da aka taɓa shaida da wannan mummunar ɗabi'ar to za ka ga kunya ba shi kaɗai ma take bi ba hatta danginsa da iyalansa hatta danginsa da iyalansa sai ka ga suna jin kunyar a ce wannan sun haɗa jini da shi saboda baƙar ɗabi'a ce da ko ɗan daba in ka kama shi ko ɓarawa ko ɗan fashe da makami sai ce ai Allah ya sa shi dai ba kaza yake ba sai ya reference da wancan masu yin wancan abin to wannan idan muka koma kuma irin mugayen cututtukan da shi wannan wannan ɗabi'a take haifarwa dangane da abin da ya shafi a cututtuka ta fuskar lafiya da likitanci to ni ba likita bane amma na karanta abubuwan da likitoci suka rubuta saboda na amfana da su Allah ya ƙara sa mana tsanar wannan abu kuma ni ma na amfana da 'yan uwana suna cewa yawan namiji ya zake wa ɗan uwansa namiji yana haifar da waɗansu ƙuraje wayanda suke tamfarin da abin da bature yake cewa lymphatic system na mutum alwaram akan allisi at-tanasuli wanda zaka ga duk inda aka samu masu ɗabi'ar luwaɗi to in ka tara goma sai kaga sama da rabinsu suna da wannan cutar musamman waɗanda suka zama addicted suka zama chronic sadomist sai kaga suna da wannan ah, wannan alwaramul lisi din kuma ita wannan cutar da cewa ba su kaɗai take samu ba amma su dai yawanci ko wajen likita aka je da an ga wannan kumburin jijiyar da ƙuraje masu ruwa irin wannan a wajen halittar karamar ɗan adam to farkon tambayar da suke masa yana yin kaza wannan shi a sa'an nan abu na biyu akwai rauni da mutum yake samu a asalin halittarsa musamman a organ ɗin mutum reproductive organ nasa musamman al'aurarsa da kuma jijiyar da take ɗauko mani daga inda ake dafa shi zuwa mafitarsa to duk wanda yake sana'a ta irin wannan ɗabi'ar ko to za ka ga yana kuma samun mushkila tsakaninsa da iyalinsa sannan abu na uku tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke saurin sanya addiction Abu na ke ce addiction shine idman shine idan mutum ya yi ɗaya to buƙatar yin na biyu da na uku da na hudu har zuwa na goma tana zuwa masa a karan farko to watakila on the process akan hanya in ya ƙara yi ya kuma yi zai kai lokacin da ba daɗin abin yake ji a ransa ba amma kuma yana sha'awar ya sake yi so sai zanto spiritually yana ƙara nitsewa a wajen samun fushin Allah subhanahu wata'ala sannan kuma medical yana ƙara janyo kansa abin nan sai abu na hudu kuma a inda kashi yake fitowa a jikin ɗan adam na ɗaya daga cikin wuraren da ba a da cikakken aminci da su saboda ba ba ba ba ba najasa ta kashi ba ma akramakumullah najasar da bata kai ta ba ma fitsari mugunya da take cikin sa ba dan Allah subhanahu wataala yana sanya sinadari da jini da yake fita mata suke al'ada sinadarin da yake ɗauraye wannan jinin ba yake tsaftace wurin kuma da Allah sai ya halicci su nau'o'i na bacterias wanda su aikinsu shine amma su a iya private part na mace suke suna bi duk inda bacteria mai cutarwa take suna cinye ta a nan mahabal na mace a vagina na mace sai su bi ta sai su cinye ta su kuma sai Allah ya sa musu abincin su ji shine glucose shi yasa za ga lokacin period din mace yana tahowa glucose yana karanci abin saboda shi ba shi da immunity gaban mace ba shi da immunity saboda in aka sa mai sinadari na immunity kuma ni'imar da take wajen za ta tafi to sai to suna zukar glucose suna ci suna rayuwa su kuma suna cinye cutar wurin shi yasa lokacin haila yana karantowa glucose yana yin kaɗan da zarar ranar da za ta fara al'ada to zai zama ba glucose a wurin to shi sai aka ce fa'ata zilun nisa'a fil mahid saboda al'auran namiji tana da abinda da bature yake cewa sensitiveness akwai hasasiya sosai balighatul hasasiya Dan abu kaɗan komai ƙanƙantarsa in dai ba, ba na wajen bane. to in ya shiga zai iya zama masifa da cuta babba to shi sai Allah ya ce huwa azan cuta ce a wurin tunda akwai bacteria waɗanda suke barra masu cutarwa kakka guji wajen to amma mafitar kashi ba ta da wannan security to don haka a duka shiga da namiji zai yi bayan namiji ɗaya akwai tendencies na ya ɗauki cututtuka miliyoyi shi yasa ko a jikin kwalin condom irin kwaroron roba suna rubuta cewa babu tabbas ɗari bisa ɗari ko an sa condom na kariya daga ɗaukar cuta lokacin al'ada ko kuma ɗari bisa ɗari cewa za ta hana ɗaukar ciki ko kuma samun tsaro na lafiya ga masu homosexual an ce kamar yadda kwalin taba sigari da kuma kwalin taba sigari suke rubuta cewa ma'aikatan lafiya ta faɗakar cewa taba tana is liable to early death ko wani abu mai kama da haka haka zalika duk wani intoxication materials kamar giya da sauransu duk abin da yake sa maye wanda ake shansa don nishaɗi a wajensu su ma suna rubuta suna cewa duk mai sha zai iya yin mutuwa wuri zai iya kaza zai iya kaza to ita ma za ka ga a jikin condom suna rubuta a jikin kwalin cewa ba tabbas na tsaro ɗari bisa ɗari to wannan kaɗan daga cikin abubuwan da likitoci sun tabbatar da su kenan sai abubuwan da ake jin raɗe raɗi wanda <coughs> gaskiya lokaci ya ƙure min na daɗe da sanin ma'alumar amma na ji ta ne a baka ban samu dama na yi cikakken bincike kuma na tambayi likitoci a kai ba cewa shi mani da Allah ya halicce shi to wurinsa biyu ne sai dai kuma laboratory ko dai a inda yake asali ko kuma ya shiga mahaifan mace to in ya kuskure ya bi wata hanyar da za a ɗauke shi a zuba shi a kunne ko a sa shi a hanci ko a zuba shi a ido in zai shiga cikin internal halitta ta ɗan adam to zai iya kosu masa matsala to including ya shiga dubarar mutum wanda ita kuma pipe ne tun daga nan har idan mutum kamar da manzo Allah ke alaihi cewa al'ainani wika usse idanu da kake ganin su sune linzamin da yake kwado yake kulle dubura faiza na ne al'ainani utliqat wika idan mutum ya yi bacci to sai a saki wannan makullin abu da shi yasa da kai bacci ya ce ka je ka sake alwala baka san me ya faru ba to don haka channel ne wanda yake da alaka da duk bangarorin reproductive organs na mutum to suna cewa idan tare da cewa mani ruwa ne mai tsarki tataccen abinci ne na jikin dan adam yake fita shi yasa ake mutum da shi to amma duk da haka idan ya je wurin da ba wurinsa ba ko ɗan adana in ya shiga garken kuraye zai iya samun matsala ko ba haka ba yawwa ya samu matsala yanzu da za ka ɗauko kwaɗo ka ajiye shi a keji ka janyo masa matsala dukkan kejin nan da za ka ɗauko alade ka ajiye shi a gado ka kunna mai AC sai iya mutuwa tunda ba haka ba haka yake ba karmakumullah to haka zalika idan ruwan maniyin ya shiga cikin duburar dan adam namiji to ba a yi shi dama don ya shiga wurin ba kuma ba a yi masa inda zai fita ba wannan ba da tabbas akan fact dinsa scientifically amma na iya sanin ma'alumar gaskiya kuma ana tsoratar da mutane da irin wannan tun da abu ne mai yiwuwa to yana daɗewa a wajen sai ya riɓe da ai ba a yi ba abin da zai flushing dinsa. to idan ya riɓe in ya riɓe ya riɓe to sai ya waɗansu tsutsotsi ƙanana idan ya yi tsutsotsin sai su taru sai su taru sai su dinga cinye junansu in suna cinye junansu to sai su zama wata babbar tsutsa guda ɗaya to ita ce za ta dinga motsawa tana tsinkunar jijiyar da ta biyo ta ƙasan duburan mutum wacce har take tafiya zuwa ga asalin sulb na ɗan adam inda daga nan mani yake spam duct to da ta tsinkune ta to idan ba an ba ta ruwan mani ba ba ta samun sauƙi to wannan ita kuma tana iya cutar da ɗan adam kun ga kenan ashe in ya tabbata wannan cutar da mutum yake samu sakamakon waccan mummunar ɗabi'a tana da yawa banda kuma fushin da Allah subhanahu wata'ala yake da mutum kamar da Ibn al-Qayyim ya faɗa Allah ya ji kansa da rahama <coughs> akwai hadisi <coughs> tare da cewa hadisi ne a cikin makarimul akhlaq masawil akhlaq na Abubakar al-Kharaiti Allah ya ji kansa da rahama fihi da'fun shadid to amma abin da yake cikin hadisin nan gaskiya ya kamata a yi la'akari da shi yake cewa mutum biyar Allah ba ruwansa da su ba zai kalle su ba ranar alkiyama ba zai yi magana da su ba ba zai tsarkake su ba kuma sai ya shigar da su wuta tare da masu shiga wuta ka ji fadan Allah abu na farko mutum na farko shine wato wanda yake dukan iyayensa wanda sa hannu ya daki iyayensa sai na biyu walmuzi mu'zi wanda yake cutar da makwabcinsa har sai makwabcinsa ya nemi tsari daga gare shi na uku wato wanda yake zuwa wa matarsa ta baya na hudu alfa'ilu wanda yake aikata aikin mutanen annabulot na biyar walmaf'ulu bi sai guda bakwai ne afuwa sai kuma wanda yake shi kuma ake yi da shi ya yadda sai kuma na na shida shine wanna huya ya dahu da wanda yake auren hannunsa wanda yake wasa da al'aurar shi da hannunsa har sai bukatar shi ta biya akramakumullah wa afana Allah wa iyyakum eh to a to wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da suke tsoratarwa akan wannan mummunan ɗabi'a to amma ina so in ja hankalinmu musamman malamai masu da'awa munin ɗabi'an nan ta kai kar ta zama ɗabi'a mai saukin faɗa a baka saboda duk mai yinta yana cikin kewa da damuwa kuma ba wanda yake yinta yake sha'awar 'ya'yansa su yi ta ko da ba musulmi ba ne duk mai yinta za ka ga yana cikin wani yanayi wanda wani ma da zara an gane shi ƙaura yake ba unguwar gaba ɗaya to amma alhamdulahi gaskiya zuwa yanzu a cikin ƙasashen mu. yadda Allah ya jarrabi mutanenmu da aikata saƙo iri daban-daban wannan mummunar ɗabi'a tana cikin ɗabi'a da ba kowa ne yake aikata ta ba balma zai yi wahala a cikin al'ummar hausawa musulmai ka samu wani mutum da zai iya amsa sunan cewa ya yadda yana yi za ka tara mutum ɗari ba ka samu mutum ɗaya galibin mutanen da ake wa shaidar suna yi zargin su ake ita kuma na shiga ban ɗauka ba ba ta fi da ɓarawo kuma ban ce wai in an zargi mutum duwanda aka zarga ƙarya ba ne ba Allahu alama amma ina ganin duk wanda ya kai kansa inda za a zarge shi in an zarge shi kai ya tuhumi kowa shi kansa zargin wani lokacin yana takarwa wajen tsawatarwa da mutum to amma duk da haka wa inna zanna la yughni min al shai'a, a shari'ance ba a tsaye da haddi da zargi kuma mun gode wa Allah makaryata suna nan da yawa akwai wanda shi kansa ya san giza ne shi inda wajen ƙarya ne shi kansa in ya faɗa magana da ya ga ayyaka ya ce ku yarda ba ko so da ya san shi makaryaci ne mazinata akwai wanda da kansa zai iya zuwa ya bada labarin yayi yi zina a yanzu an kai lokacin da masu maɗigo ma suna nan da gurup gurup ɗinsu na whatsapp da sauransu to wancan ɗin ma ban ce babu ba amma dai gaskiya ɓoyewar da take cikin faruwa aikin ya kamata mu kirga ta a cikin ludufin ubangiji subhanahu wata'ala da ya mana ko kuma in har haka ne to zai kamata a ce kaga malami ya hau minbari yana jama'a an lalace a ofis kaza a gida kaza a mota kaza duk masu kudin mu sun koma kaza mayan siyasa mu sun koma kaza an aka sa maka bindiga kuma aka ce ka nuna mutum ɗaya a duniya da aka taba kama shi da substantial evidences beyond beyond reasonable doubt ba ka da ba za ka iya ba to ya zama wajibi mu ji tsoron Allah mu dai faɗakar akan tsawatarwa akan wannan mummunar ɗabi'ar amma kada mu huce gona da iri wani lokacin ma mutum in ya ji kusan ba a bai taɓa jin labarin wani yanayi ba sai shi kaɗai to gani in musulmi ne da ragowar imani a zuciyarsa ƙila zai ji tsoro ya ga yanzu shi kaɗai ne ya fi kowa fitsara da saɓa wa ubangiji la'alla in ya ji wa'azi sai zuciyarsa ta na sai ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya yaye mana kuma jama'a sai kana addu'a da yawa wasu jarrabawa ce ta faɗa musu da yawa wasu da su a da ake aibata masu abin sai kuma daga baya su kuma sai jarrabawa ta faɗo musu saboda ba sa riƙar kariya ta ibada da roƙon Allah jama'a ba sai abu ya same ka ba za ka roƙi Allah ya kare ka ba rigakafi ya fi magani eh, mai waka ya ce to da a ce yau ga cuta da ta shiga mai zai warke ta to da a nemo da fahimta sai ce me ni na rike baban binta ko rigakafi ai ya fi magani to wannan rigakafi ai ya fi magani ɗin, magana ce ta gaskiya kwarai da gaske ya zama wajibi ka yi rigakafi اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان إمام مالك دولن سروة موطا لقى أبو عبد الله السنادحي الله يجيك أمسى راما قاري الداء غريش تابعيني ضد شوى يا إسو مدينة كوانا ديد رسول من الله صلى الله عليه وسلم haka dai ji a cikin tabi'ai da wahala a samu kamar shi to da ya iso madina a lokacin da ya iso din ƙauyawa duk sun yi ridda waɗanda suka yi saura kawai ƴan madina da tsirarun waɗansu ƙabilu amma duk waɗanda suka musulunta daga bayan nan sun yi ridda satin da ya wuce haddasu a musulunci kuma yau gashi sun juya sun ban musulunci saboda haka a yace ana sallan magariba ina sahun farko abubakar yana jan sallah sai da aka yi raka'a farko na ji ya karanta a suwar minal mufassal a raka'a ta ɗaya da ta biyu ya ce to a raka'a ta uku tunda a zuci ake karatun sai na dinga matsawa har sai da na zo dab da inda yake dan inji me ake karantawa a raka'a ta uku tunda shi sabon zuwa madina ne ya ce sai na ji shi bayan ya karanta fatiha a hankali kuma sai na ji shi yana karanta rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal ya ubangiji karka karkatar da zukatanmu bayan ka shirye mu ibn abdulbar a cikin sharhin muwabba yake cewa a nan abin da ke nuna ba wai halaccin in ka zo raka'a ta uku ka ƙara karatun sura bayan fatiha ba abin da ke nuna shine sahabbai sun rikice saboda firgici da tsoron ganin cewa ga waɗansu jiyar jiyar nan musulmai ne yau kuma sun kafarce to lallai dole a yi a abu Allah a hankali kuma a roƙi Allah ta kai sai na abubakar hatta a sallah ma baya daina addu'a rabbana la tuzigh qulubana Allah karka karkatar da zukatanmu bayan ka shirye mu Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Ummu Aisha Allah ya karda a gare ta take cewa na nemi manzon Allah muna kwance sai na rasa sai na ji a raina to ko ya tashi ne ya fita kai ya shiga ɗakin wata daga cikin kishiyoyin ta ce sai na dinga lalubawa in sauka sai na ji hannuna ya faɗa kan cinyar kafan manzon Allah sassa ya yi sujada yana roƙon Allah yana ce Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika mink la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsi Allah ina roƙonka yaddakka ita na biyu nake roƙonka da ita ka raba ni da fushinka in Allah ya fushi da kai ba abin da ba zai faru akan ka Allah kuma yaye wakka da lafiyar ka ita nake so kakka min ukuba wallahi jaraba wannan kan zama ukuba ga ga mutum tunda ba jaraba da ta kai bala'in a jarraba mutum da abin da mutuncinsa zai zube kuma zai shiga wuta ranar alkiyama wa a bika min Allah ina na biyo ta wajenka kamun tsari daga gare ka fushinka kenan da azabaka Allah ba zan iya ƙididdige yabo da kirari naka ba kawai bari in ce kai ɗin kamar yadda kake haka kake kamar yadda kai wa kanka kirari kawai na baka a haka ya ubangiji ya zo a cikin hadisin Anas ɗan Malik manzala sallallahu alaihi wa alihi yana cewa Allahumma ya musabbital qulub sabbit qulubana ala ta'atik Allah da yake tabbatar da zukata shi kadai ne zai iya barin zuciya ta tsaya yace to Allah ka tabbatar da zuciyar mu akan da'a yi maka da'a sai Anas yace ya Rasulullah amanna bika wa saddaqna mu fa mun yi imani fa ya Rasulullah ba mu da matsala kuma sannan mun yarda da kai ya Rasulullah wal khafu anna ko kana jin tsoron wani abu zai iya bujiro mana inji Anas dan Malik inda wasu tsararru suke zagi sai maza Allah ya ce ƙwarai anas ka sani zukatan bayi a yatsu biyu suke cikin yatsun ubangiji yana juya su yadda ya ga dama to a yau in Allah ya tashi jarraba sai ya jarrabe ka in baka nema Allah ya tsare ka ba akwai wanda ake jarrabar tasu kuma sai Allah ya jarrabe su da tuba sai su tuba su daina to ita wannan ɗabi'a yau in mutum ya tuba ya bari to Allah ya ce wa inni laghaffarun liman taba ba za a sake kirga masa abin da ya faru a baya ba ko mutane ne suka kalle shi suka aibata shi da abin da ya taba aikata to za su samu matsala a wajen ubangiji haka zalika waɗanda ake fin karfin su a yaudare su saboda ba su da hankali ko ba su kai shekarun balaga ba su ma in suka girma suka gane cewa abin da suka yi ba daidai bane suka koma zuwa ga Allah to ba za a kirga musu da abin da ya faru a rayuwarsu ba domin wa'annan mutanen masu wannan mummunan ɗabi'ar mafi yawancinsu sun fi neman yara ƙanana to su kuma yara suna da rashin wayewa wani ma tsoro ne zai iya sawaya ya miƙa wuya to kuma ya zama wajibi a kula da yara sosai domin an kai zamanin da ba kowane mutum za ka bari ya yi mu'amala da yaranka ba wajibi ne a san ina suke zuwa da suwa suke mu'amala hatta a makaranta bai halatta mutum ya ɗau ɗansa kawai ya kai shi makaranta ya komo ya tankwashe ƙafa ba sai kana yi kana bi ya makarantar take suwaye malaman a makarantar da suwa yaran suke mu'amala duk lokacin da aka ga wani tasarrufi da ba amince da shi ba a bukadi kuma sannan duk wannan ba shi zai tsere da kai wallahi sai kana addu'a ka roƙi Allah ka roƙawa kanka kuma ka roƙawa iyalanka ka kuma roƙawa al'ummarka domin al'ummar ta samu sauki to kai ma ka samu sauki in kuma al'umma ta lalace wal iyadu billah to kai ma kuma ka shiga cikin matsala a ah, sannan sai abin da ya shafi maɗigo shi kuma magana ce inganci babu haddi a kansa sai dai ta'aziri ah, abin da ake nufi da ta'aziri shine sai dai ladabtarwa wanda shi waliyul amr ko alkali zai musu yana koma zuwa ga ishtihadin alkali idan aka gama sun fiye yin abin da sun kai a yanke musu hukuncin kisa za a iya yanke musu hukuncin kisa wasu bulala za a yi musu wasu kuma a ɗaure su za a yi ya dai danganta da abin da ishtihadin alkali ke koma zuwa gare shi amma baya halatta da su din da masu aikin mutanen annabi lodin an kama su wai a musu dukan ya shi kenan a rabu da su wannan ɗaukar doka ne a hannu shari'a ya saba wa shari'ar musulunci sana abin da mutane suke yi da zarar mutum ya yi kuɗi sai a ce to ai an san ma abin da yake yi wannan yana da illa sosai buhutan ne kuma wallahi da baka saba wa Allah ba sai da wannan magana kawai ita kadai za ta naka ka shiga aljanna kawai ka ga wani ka ce ai wani abu kaza yake musamman 'yan siyasa masu hali haka kawai ba wanda ya taba kama su kalmik halifil mirwat kamar mishi a cikin kuratan sai fa an kama haka in zargi ake yi ka ɗau duka mataki na kariya kare kanka in ka gaba ka yanke mu'amala da mutum saboda kai dai zuciya ka bata nutsu daga a kansa ba wannan duka ba laifi amma furta cewa wani abu kaza yake yi ko wane yaron wani ne da yake abu kaza wannan shiga cikin hurumin Allah ne ko da yana yi wallahi azim wannan kaɗai za ta hana ka kwanciyar kabari kuma sharrinta ya fi sharrin giba ya fi sharrin sata ya fi sharrin zina la'alla mutum ya janyo kansa bala'in da shi ne yin in yana yi ma sai ya mafi shi samun sauki don haka buhutan ba shi da kyau abin da ya shafi harkar matsugo shi ma a yanzu wani wata musiba ce da ta zo ta game duniya a bisa nazarin da muka yi tun a baya mun fahimci cewa shi wannan matsugo gaskiya za ka iya kasa masu yinsa zuwa kaso kaso na farko wa'anda fitararsu ta lallace kamar yadda muka faɗa a jiya kafarsu ta kai saƙo gaba ɗaya ta tafi ta canja yanzu to mace ce ma ba mata sha'awar namiji ma ta yi aure a banza ba ta iya zama ba to a gaskiya ina so in mana bushara a bisa yanayin faruwa waɗannan musibu a cikin al'ummar mu ta Hausa alhamdulillah rabbil alamin musamman garuruwan mu na arewacin Najeriya arewa maso yamma da arewa maso kudu kai hamma da yankuna a arewa ta tsakiya zai wahala ka samu irin wa'annan matan wanda su gaba ɗaya ta canja duk da cewa yanzu abin ba yanayin social media da sauransu yana ƙara nuna irin yadda abin ya ɓaci da munin abin da irin rahotanni da muke samu daga irin su hukumar hizba kamar a nan kano in ka ji irin kwamatala da suke faruwa da kuma irin tarafar da muke samu misali confession yanzu za ka ga kwanaki ana ta yada wasu videos Allahu alamu ko gaskiya ne ko a gaskiya bane wasu suna ta maganganu marasa kyau irin wa'annan abubuwa to amma duk da haka inda za a yi statistics sai kaga population din masu irin wannan category din na farko wa'anda su ne mafi hadari a cikin al'umma ba shi da yawa ya kamata mu gode wa Allah mu ci gaba da roƙon Allah kuma ya ci gaba da yaye mana wannan musiba sai so na biyu kuma su ne wa'anda suka dilmiye a cikin wannan matsala amma duk da haka duk da haka yawancinsu wasu rashin samun mijin aure ne yake kai su wasu kuma jarrabawa suka yi suka ji daɗi suka ci gaba da yi wasu kuma tsabagen neman duniya ne da neman kuɗi amma su ma abin ba damun su ba to ni a fahimta ta wa'annan su su suka fi kowa yawa <coughs> don haka idan za a magance wannan musibar ya kamata a yi nazarin a ɗauki samfil na wa'inda aka jarraba da irin wayannan abubuwan a yi nazarin mafiya yawan dalilai da sabubban da suke jefa su zuwa ga wannan matsala yawancin su zuwa ga wasu in sun yi aure sun daina wasunsu kuma da zarar sun fallasa sai kaga sun daina wasunsu kuma dama talauci ne da zarar sun samu rufin asiri sai su daina wasu ma zuwa suke su yi lalatar irin wannan din su kuma je su kai wa iyayensu kuɗin sai na uku wanda shi ma yana nan akwai su sune wanda ni a gani na za mu iya kiransu da suna za mu iya kiransu da suna accidental lesbians wanda su su by accident misali wasu zalunta su ake yi kamar a makarantar kwana ne saboda yadda ake duk da cewa za a rage wannan gidadancin na seniority wasu za a tsare su a tsoratar da su a yi musu abin da ba za su iya jurewa ba to kuma an yi musu shaidan kuma ya riya musu suna so su amma suna jin tsoro waɗansu kuma wani yanayi ne na rayuwa ya kai su zuwa ga fadawa cikin tarkon masu yi amma su da kansu sun san haramun ne kuma suna jin tsoro kuma ba sa so wata ma ta so ɗaya ba za ta ƙara yi ba wata ta so biyu ba za ta ƙara yi ba wata tana yi ma tana tunanin kamar duniyar za ta faɗo mata sama cikin rufi ta su irin wa'annan magance matsalar da sauki musamman wa'ansu suna turo mana tambaya wallahi wasu daga mummunan mafarki suke farawa mace ce yau ta yi mafarki gobe ta yi mafarki jibi ta yi mafarki ana nan ana nan kuma sai ta fada cikin tarkon masu yi shi kuma mafarki yana da nasa abin nan akwai wani lokacin ainu ne yake faɗawa mace sai ta sai ta dinga ganin abin ta mafarki wani lokacin kuma yawan cakuduwa da mutane masu mummunar ɗabi'a da mummunar tarbiyya shi yasa manzo Allah sama yake ya bada labarin aljalisu salih wa jalisu su saboda shi mai kira mai ziga zigi ko bai kona ka ba sai ya dame ka da wari wasu kuma yawan kwanciya ne ba sa bin ka'idojin shari'a wajen kwanciya ba sa yin alwala ba sa kwanciya da bangaren dama ba sa ambatan Allah ko kuma suna zake wasu ayyuka na sabo to sai a dinga tsorata su da irin wannan mafarke mafarke marasa amfani don haka ya zama wajibi dai mu saka ido akan yaran mu kuma mu roki Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah subhanahu wataala ya mana sutura ah, wannan mas'ala ce kaman bashi ce kuma gashi ta tinye mana rabin lokacin ah, amma dai mu ci gaba da addu'a hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda ke cikin sahih Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam kullun yana yawan addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda Allah ina roƙonka shari'a Wattuƙa da taqawa wal afafa da kamewa wal ghina da kuma wadata wannan ka dinga yawan karanta wannan addu'a ya'ya kuma u'izu kun bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainihin lamma Allah ya samu dace kuma mu dinga yawan karanta alqur'ani mu lazimci sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama suna zama garkuwa daga wannan shaiɗanu. kuma mu dinga yawan azkar na safe da na yamma Allah ya kiyashe mu wanda kuma Allah ya jarrabe shi to da ya tuba Allah zai karɓi tubansa na وإن يونس لمن المرسلين إذا بق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف لو يزيدون فآمنوا فمت ومتعناهم إلى حين وفنجي سبحانه وتعالى yake cewa wa inna Yunus laminal إذا wannan ita إن ta shida in ka cire kissa Annabi Ishaq in kara da shi kuma ta bakwai wanda Allah zai ba mu zala sama labari dan ya kara rarrashin sa cewa in sun ki imani da kai akwai annabin da sai da aka fusatar da shi ma ya fita ya baggar ka kai ko ba ka kai ga yin haka ba to wannan shine annabi Yunus Allah ce wa inna Yunus laminal mursalin hakika Yunus yana cikin tabbas yana cikin manzanni <coughs> Yunus shine Yunus Zunnun Ibnu Matta <coughs> wasu sun ce Matta din babarsa ce an ambace shi da sunan babarsa wasu kuma sun ce a'a Matta babansa ne amma dai ba wani dalili ingantacce da zaka kama ka ce Matta babarsa ce ko Matta babansa ce ya zo a cikin alkitabul muqaddas littafin yahudawa da kiristoci sunansa yunan ibn matta to Allahu alamu dai wannan mamma kuma ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu ya ce kada wanda ya fifita ni akan yunus ibn matta to tabbas ana danganta shi da matta sai dai bamu sani ba matta babarsa ce ko babansa isra'iliyat suna bayyana kamar da imamul qurtubi Allah ya ji kansa da rahama a cikin aljami' li ahkamil qur'an ya bayyana cewa shi annabi yunus ɗin ɗan wata mata ne wadda wannan matar annabi ilyas lokacin da mutanensa suka nemi su far masa wani ilyas da muka gama da shi wanda turawa suke cewa eleja shi kuma yunus suna ce masa jona ta annabi ilyas da ya gudu sai ya fake a wajen ita wannan mata Tsahon watansa shida ta ɓoye shi saboda kar yahuda su far masa to a lokacin sai gidan ya masa ƙunci, ba wani abu da take ɓoye masa na karamci tana girmama shi tana mutunta shi sai ya fita daga gidanta sai ya tafi can inda duwatsu suke to da ya tafi zuwa duwatsun nan ya rabu da matar mata ba can inda yake ba ta dai san ya tafi to dama tana da ɗa shine Yunus ɗin yana ɗan ƙarami a lokacin to sai ya mutu to sai ta fita tana ta yawatawa tana ta yawatawa tana neman inda za ta samu Yunus har sai da ta samo shi a bakin dutse to sai ta tambaye shi ya roƙa mata Allah ko zai Allah zai sa a raya mata wannan ɗa tunda kamar a shari'ar bani Isra'ila annabawa sukan roƙi Allah ya raya musu matacci wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara qalu atattakhizuna huzwa qala a'udhu billahi an an akuna min al-jahilin har izuwa inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wato fa qul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yurikumu ayatihi yawwa kaga an tashe su an tashi matacce ana kuma haka annabi Isa yana tashin matattu sannan kuma bayan nan an ba mu kissoshin dai matattu da suka tashi أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أني يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس wanzur ila al'izami kaifa nunshiruha thumma ha lahma falamma bayyana lahu kala a a'lamu anna allaha <coughs> ala kulle shay'in qadir to wannan kaga annabi uh, yau wato sai ta nemi a tayin mata da ɗanta sai annabi yunus ya alwala ya roƙi allah subhanahu sai annabi ilyas ya zo ya roƙi allah bayan kwana goma sha hudu da mutuwar shi wannan ɗa sai Allah ya raya shi to da ya raya shi da Allah ya raya shi da da addu'ar annabi Ilyas ta shi ne annabi Yunus alaihi salam to sai Allah ya aika shi zuwa Ninawa ko Nainawa shi garin Nainawa yana nan a Iraki can wato a iya cewa arewacin Mosul wanda tsakaninsa da kogin dijila bai fi kilomita ɗaya ba ba shi da nisa da dijila wanda yana ɗaya daga cikin garuruwan da 'yan isis suka suka yi kwai suka kyankyashe a garin nainawa <coughs> nasallah tabaraka wata'ala salamata wal afiya Allah ubangiji ya kiyashe mu ya tabbatar mana kwanciyar hankali da zaman lafiya to wannan gari a nan ne garin da aka aiko annabi Yunus alaihi salam to sai ya kira mutanensa zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala Allah ya ambace shi a wurare shida a Qur'ani wuri bi Allah ya ambace wuri hudu Allah ya ambace shi da sunansa ayat suratul nisa'i haram ma ka dan dade kai karatu karanta mana inna auhayna ilayka إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولسباط وعيسى وأيوب ولسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا إيه تلك حجتنا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم نعم، فلولا كانت قريتنا منت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين نعم. وإن يونس لمن المرسلين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين wayannan wuraren su ne wurare shida da aka ambaci annabi yunus alaihi salam to amma duka iya labarinsa kenan da ya zo a cikin alkur'ani bayanin cewa shi annabi ne bayanin cewa allah ya aika shi zuwa mutanensa bayanin cewa kifi ya haɗiye shi a cikin cikinsa bayanin cewa an fito da shi bayanin cewa ya sake koma mutanensa wannan duk dogon bayanin da kurtubi ya kawo yana cikin isra'iliya inda shi kansa imamul kurtubi allah ya gafarta masa ya rawaito shi biduni isnad ibn ashur da waninsa sun kawo cewa asali da ya kira mutanen nasa zuwa addini sai suka ce ba su imani ba da ya juyin duniya ba su imani ba sai ce to nan da kwana uku in baku imani ba a za ta sauka a kanku to Allah bai masa wahayi ba amma kyakkyawan zaton da yake da shi da ubangiji cewa Allah zai saukar da azabar bayan kwana uku tunda haka ake wa yawancin mutane tamatta'u fi darikum salasata ayyam ku tsaya a gidanku kwana uku zalika wa'dun ghairu makdhub ana nan za Allah subhanahu wataala zai aiko muku da azaba wannan alkawari ne ba abin karyatawa ba haka aka yi wasu annabawa ta shi sai aka kwan uku sai Allah bai saukar da azaba ba to don haka sai ya fito daga asalin garin daga garin nainawa din ta iraki sai ya fito ya tafi garin yafa shi kuma kamar yana jodan kenan ya bi ta yafa domin ya karasa zuwa garin tarshish shine garin da ake kiransa tsarasusiya ko Tarsusiya a can gabar teku a can tsallaken Sham to dole tun da ya zo ya Yafa zai tafi tsarasusiya sai ya hau jirgin ruwa to da yazo shine Allah ya ce iz zahaba mughadiban ya fita cikin fushi ya baro mutanensa." shi fa zanna allan na kadira alai shi a zatansa ba za mu kuntata masa ba sakamakon wannan abu da ya bai jira mun ce masa fita ba ya tsaye shi kuma yana ganin me amfanin zama a cikin al'umma da ta yin imani da Allah to shi kenan da ya fito wannan aya sai ta ce iz abaka ko iz ilal ila al-fulkil mashhun lokacin da abaka ya gudu al-abqu shine bawa ya gudu ya tsere wa ubangidansa shine al to anan abin da yasa aka ce masa a abaka saboda ai bawa yana fita ba da izinin ubangidansa ba to shi ma kafin a bashi izini ya fita wannan shine laifinsa amma ya fita ne saboda zatin ubangiji sai dai a wajen wasu wannan kyakkyawan aiki ne amma a haƙƙin annabawa in ka ji an ce annabawa sun yi laifi to abubuwa ne guda uku akwai mara kyau akwai mai kyau akwai wanda ya fi kyau to su annabawa ba su aikata mara kyau sai dai su aikata mai kyau sai a ce a kuskure ne wanda ya fi kyau din za ku aikata in ka ji annabi an masa rarauka akan wani abu to kila ya aikata abin da yake mai kyau ne wanda yake kuma shi a haƙƙinsa wanda ya aikata wanda ya fi kyau to a lokacin a baka ilal fulkil mashhun tunda ya fito daga garin nainawa zuwa yafa zuwa tarasusiya kaga sai ya hau jirgin roko to sai ya zo jirgin ruwa mashhun an yi lodin mutane ana kawo eh, isra'iliyar da yawa cewa sun san shi ba masu karɓi kuɗinsa ba kaza da kaza da sauransu allahu alamu to sai da suka shiga jirgin ana cikin tafiya sai jirgi ya fara tambal-tambal an cika sosai kuma ana tsaka da cikin jirgin ruwa ba zai yi a dawo baya ba ba zai yi a gaba ba saboda jama'a sun wa jirgin yawa fasahama to sai aka ce abinda za a yi a yi ƙuri'a dole sai an ɗau mutum ɗaya an cire shi kenan wa za a ɗauka sai aka buga ƙuri'a sai ta faɗa kan annabi yunus jarrabawa sai ka ci a ai wannan mutum kuma gashi da daraja aka sake yi ta ƙara faɗawa kansa aka kuma yi ta ƙara faɗawa kansa Allah ya ce to fasahama fakana minal mudhadina sai yayi ƙuri'a shine sahama kenan fakana minal mudhadina sai zanto yana cikin wa'anda aka rinjaya al-idhab shine al galaba a ci galaba a kan mutum to amma asalin kalmar al-idhab shine a sanya mutum ya zanto zalikan gaira sabitan rajilai a subala mutum ya kasa tsayawa da kafafuwansa shine a dahid kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa hujjatuhum dahidatun inda rabbihim <coughs> su ba ta tsayawa su balewa take yi ma'ana ba hujja ce wacce take mai kyau ba to kamar yadda wani mawaki yake cewa a qatalnal mudhadina bi kulli fajjin faqad qarrat bi qatlihi bi qatlihim al-uyun ce qatalnal na mun kashe wa'anda aka rinjaya bi kulli fajjin a kowace hanya da kaje ka bi faƙad ƙarar bi katilihimul uyunu idanu sun ji daɗi sun yi sanyi sakamakon kisan wa'annan almaghlubin din to fasaha na min almudhadin da aka yi aka gama aka yi ƙuri'a sai ce to ya za a yi ku jefa nan sai suka ɗauke sai suka cilla shi cikin ruwa to ana jefa shi cikin ruwa falta kama hulhutu to dama Allah ya hayi zuwa ga kifi kifi yana zuwa sai ya buɗe bakinsa sai annabi Yunus ya faɗa cikin kifi wa huwa mulim yana abin zargi sakamakon abin da ya aikata domin abin da ya aikata nan, Allah subhanahu wata'ala bai umarce shi ba ya tafi sai kuma ya tafi sai kuma sai ya gamu da ainihin tsautsayi to Allah subhanahu wata'ala yake cewa falaula annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athun to an nuna mun cewa lokaci yayi dan abin ya shiga cikin recording gaba daya zamu karasa kissar annabi Yunus gobe in Allah ya kai mu Laraba sai kuma mu karasa karatunmu insha Allah akwai abubuwa masu mahimmanci na izina da za mu fa'idanci da su a cikin kissar abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma ubangiji Allah ya yafe mana alaihi wa sallallahu sallama ala Muhammadin wa ala alihi sabi ajma'in yau ana sa ran daren lailatul qadar insha Allah saboda ana ba wa mutane shawara su jajirce su jajirce ko Allah zai sa su dace abinda ake nufi da dacewa shine ka aikata kowace irin ibada da Allah yake so a lokacin in ka aikata Allah ya karba za ka samu ba ka shekara tamanin da wani abu ne kan da kusan uku kana aikata irin wannan ibada ba sharaɗin dole sai mutum ya ga wani abu daban amma kuma mutum zai iya gani in ya gani wannan yana cikin lubusi na Allah wato akwai abin da in Allah ya ga dama in ka kusance shi da wani abu da yake so sai ya sanya maka dan ka ƙara samun nutsuwa amma batun da ake cewa bishiyoyi za su kwanta a dinga hango maka a yi kaza a yi kaza wannan gaskiya duk baya cikin sharaɗin ganin daren lalatar adar in ma wani ya gani to ko dai ya zanto wani abu ne irin da ake yinsa a mafarki ko wani abu ne da yake zama na shaiɗanu ko kuma ya zanto wani abu ne na taɓin hankali ko kuma ya zanto wani abu ne da Allah ya ga dama ya gwada masa a matsayinsa na bawansa domin ya samu hankalinsa ya kwanta amma dai ba a yin hajji ko umara daga nesa ma ya gan shi ya yi umara ko hajji to dai sai ya sake maimaitawa inda yana so ya samu ladan yin domin ba a yin umara ko hajji a mafarki to a manzo Allah subhanahu na Aisha ta tambaye cewa idan na dace da darul sakatu me zan dinga cewa manzo Allah subhanahu ya ce ki dinga cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna duka ruwayoyin da aka rawaito masu inganci shine Allahumma innaka afuwun akwai ƙarin karimun a waɗansu ruwayoyin amma a asalin nusakh na sunanin nasa'i da musnad imami ahmad da sauransu babu ƙarin karim to in kana so ka yi a matsayin sada umarni na annabi sallallahu alaihi wasallama to banda lafzatul karim sai ka ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa amma idan kana so ka yi ta a matsayin addu'a amma to wannan ka ƙara karim din ka ƙara girmama ubangiji idza ma aradta ad-dahra taqra'u fasta'iz ziharan min ash-shaytani billahi muzdala ala ma ata fi an-nahl yusran wa in tazid li rabbika tanzihan falasta mujahala ko a'udhu billahi zaka iya ƙara wani abin ballantana addu'a sai dai in zaka imtisali to khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai a dagi wajen addu'a da roƙon Allah a roƙi lahira sannan sai a biyo ta da duniya mai amfani domin in ka rasa lahira ka ka faɗi ka yi asara amma don ka rasa duniya ba wai lallai ne a ce ka taɓe ba da yawa an samu mutane na garma da suka rasa duniya amma dai in zaka roki duniyar da lahirar zai fi kyau rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabanna kar amanta da roƙon Allah albarkar rayuwa domin duka wahalar da muke sha rashin albarka ce ta rayuwa din kar kuma manta a roƙi Allah ya yaye mana wannan musiba da jarrabawa da muke ciki sannan kuma wai in daren lailatul qadar ya huce ba yana nuna shi kenan rahama ta huce ba rahama tana nan za ta shiga da sauka kuma abubuwa suna nan na alkawari watakila a daren lailatul qadar ma ya zanto akwai wani abu da za a adana maka sai kayi wani abu bayan lailatul qadar kuma ba a da tabbas kawai dai ana da kyakkyawan zato ne a cikin wannan daren zai wuce tayi ya zanto sai daren 29 tayi ya zanto kuma ya huce a baya tayi kuma ya zanto a wannan daren ne amma dai kwamsa abdullahi bin abbas sun kusa su yanke cewa a daren 27 ne da haka shine arja laila daren da aka fi sa rai